adalci shine a ba wa talaka isasshen lokacin da ba zai wahala ba wajen canja kuɗi don bai wa kowa laifi a ƙasa ba ballantana ƙasa ta wahalar da shi saboda kawai za a canja kuɗi ba laifinsa ba ne to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lamari na ta ƙara ɗaukar zafi ma'ana al'umma suna ta ƙara kai kawo a dangane da wannan al'amari lamarin daina karɓar tsofaffin kuɗi wanda aka gindaya lokacin da za a daina karɓar waɗannan kuɗi wannan al'amari musamman mazauna ƙauyuka wanda suna ta kara kaina da kai kawo na tunanin ta ina za su bi ma'ana ta ina za su fara ƙoƙarin rabuwa da kuɗin da suke da su a hannunsu sai dai kuma bankuna sun cika tab wanda za ka je ka yi na akan layi amma haka haddare zai a tashi ba a zo kanka ba Al'umma ku tsaya ku kalli wannan rahoto daga farko har ƙarshe domin ji da ganin cikakkun abubuwan da ke faruwa a dangane da wannan al'amari. Wannan lamari shine mafi girman al'amarin da ya addaba al'umma a cikin zukatansu a halin da ake ciki yanzu. Wanda akwai 'yan kasuwa da dama da sun daina karɓar tsofaffin kuɗi sakamakon wannan wa'adi da aka sa na daina karɓar waɗannan kuɗi mutum na tsoron ya karɓa ya asara. wanda abubuwan saye sun fara wahala a halin da ake ciki yanzu kamar yadda rahotanni ke nunawa. Za mu samu ku cikakkun rahotanni dangane da abubuwan da ke faruwa a dangane da wannan al'amarin yanzu yanzu nan. Kafin mu samu ku cikakkun rahotanni idan yau ne zuwan ku na farko a cikin wannan tasha ku daure ku tsaya ku danna mana alamar subscribe. Haka zalika ku danna mana alamar like akan wannan bidiyo da kuke kallo kamar haka. gwamnati ta yi ƙeƙashe ƙasa ta ce ita ba gudu ba ja da baya ta sanya lokaci wanda za ta canja wannan kuɗi yan uwa lokacin nan yanzu gashi ya kawo jiki amma gwamnatin ta kasa ba wa mutane kuɗin har abin ya kai ga yanzu a ƙauyuka a karkara ana rufe kasuwanni ana rufe shaguna duk wanda ya ji rahoton bbc a yau ya ji wannan a jihar sokoto ana rufe shaguna 'yan kasuwa suna rufe shaguna saboda babu sababbin kuɗin a hannu kuma suna tsoron su je su sayar da kayansu da tsohon kuɗi ya zama musu kwante. yanzu don Allah a wannan yanayi in dai gwamnatin ta mutanen ce in dai gwamnatin tana yin abin don amfanin 'yan ƙasa ne ba ana so a karya talakawa a daɗa jefa su a cikin bala'i ba me yasa gwamnati ba za ta saurari wannan kuka ta ɗaga kwanakin nan ba ce ta daina canjin ba ta ci gaba da yi tunda ta dage sai ta yi amma a ɗaga har kuɗin nan su wadatu a hannun talakawa kuɗin talakan ya zama ya samu kuɗin cikin sauƙi ba dalilin da za a wahalar da talaka don ana so a canja kallon kuɗi duk wani dalili da ake faɗa na cewa dalilin canja kalan kuɗin nan kawai farfaganda ce ba wani dalili kawai ana so ne a wahalar da talakawa kuma gashi nan an fara wahalar da mutane yau Allah kaɗai ya san mutanen da ba su yi cefane ba a jihar Sokoto ga jihar Adamawa abubuwan nan za su fi yawa ne a arewacin ƙasar nan inda shugaban ƙasan ya fito kuma abin mamaki shine an taɓa yin irin wannan canji na gaggawa a lokacin yana shugabanci shi wannan shugaban ƙasar kuma mutane suka wahala tattalin arzikin ƙasa ya rikice aka samu matsala na bayansa suka zo suka yi ta wahala wajen gyara saitin tattalin arzikin ƙasa amma bai koyi darasi daga wannan ba 'yan bokon ƙasa ba su koyi darasi daga wannan ba 'yan siyasan ƙasa ba su koyi darasi daga wannan ba 'yan ƙasa ba su koyi darasi daga wannan ba aka zo yanzu aka sake kwatawa za a wahalar da mutane adalci shine a ba wa talaka isasshen lokacin da ba zai wahala ba wajen canja kuɗi don bai kowa laifi a ƙasa ba ballantana ƙasa ta wahalar da shi saboda kawai za a canja kuɗi ba laifinsa ba ne duk abin da aka yi magana ba laifinsa ba ne in ma cewa aka yi wasu sun tara kuɗi ko wane ne ko menene duk abin da za a faɗa ba laifin talaka ba ne talakan nan da yake karkara da ake wahalar da shi ba laifinsa ba ne wahala ya ya samu kuɗinsa ku lura an lalata noma talaka a karkara yana wahala inda aka bar shi yayi noman ba taki wani wajen yayi noma 'yan ta'adda su hana shi girbi wani lokaci ya ɗauki noman nashi zai je ya sayar a kama shi a yi garkuwa da shi a kwace kudinsa a yi masa ne gwamnati ta kasa magance masa waɗannan matsaloli sannan kuma yanzu ta zo ƙirƙiro wata matsalar da kanta ta wahalar da gwamnati wallahi talaka wannan bayin Allah ne idan suka tsine muku za ku sha wahala su yawo a hannun al'umma amma idan ya kasance a haka an ɗau wannan mataki to tabbas lallai akwai babban matsala kamar yadda masana ke faɗa. A kan al'umma za su iya fadawa a cikin wani irin yanayi yanayi mai matuƙar matsin ba sakamakon yadda wasu daga cikin 'yan kasuwa a halin da ake ciki yanzu ga baki ɗaya sun kulla kasuwancinsu abubuwan saye sun fara wahala sannan kuma babu isassun kuɗi sababbi waɗanda za a yi wannan cinikayya ta saye-saye wanda za ku ga wasu daga cikin al'umma sun fito sun ce ba ma su taɓa riƙe waɗannan sababbin kuɗi ba ga kuma tsofaffi ga baki ɗaya ana ta kai su banki ana ta shigar da su sannan kuma sababbin ba sa fitowa ma'ana babu isassun sababbin kuɗin a hannun al'umma zuwa yanzu dai har yanzu babu wani cikakken rahoto wanda ya fito a kan cewa za a ƙara wa'adin daina karɓar waɗannan kuɗi sai dai kawai rahoton da ke fitowa na lallai wannan doka tana nan kamar yadda shugaban babban bankin ƙasa ga baki ɗaya ya magana a jiya wanda ya tabbatar da wannan ƙuduri ko kuma wannan mataki da ake shirin ɗauka lallai yana nan babu gudu babu ja da baya tabbas ranar 31 ga wata za a daina karɓar waɗannan tsofaffin kuɗi malamai da dama da sauran wasu daga cikin jama'a masu ikon faɗa aji sun fito suna ta maganganu akan wannan al'amari wanda suke cewa lallai yana da kyau a duba al'umma ma'ana a duba talaka wanda wannan al'amarin zai shafa idan ya kasance an tabbatar da wannan al'amari to lallai akwai mutane da dama waɗanda za su faɗa a cikin wani irin yanayi ta ɓangare kuma na al'umma suna ta kara kaina suna ta kai kawo suna ta hawa layi domin ganin sun shigar da kudaden da suke da su sai dai kuma yadda al'amarin yake idan ka je bankuna kakan ga bankunan cike tab wanda ciki Ciki cike waje cike wanda wani bankin kusan layi za ka ga har kusan bakin titi al'umma ne ga wasu a can cikin bankin cike a harabar banki cike a nan waje cike wanda wani ya san yana da tabbacin ma ba za a zo kansa ba haka zalika ta bangare na atm inda mutane ke fidda sababbin waɗannan kuɗi nan ma cike yake wanda dalilin haka ne yasa al'umma suke ta ƙara roƙo akan an rasa ta yadda za a yi a gama shigar da waɗannan kuɗi da ake da su banki ta ɓangare kuma na mazauna ƙauyuka a halin da ake ciki yanzu wasu na kokawa akan akawun ɗin ma ba su da shi bare har su kwashi waɗannan kuɗi nasu su kai akawun wanda suke ƙara roƙon dama ɗaya gare su shine su shiga kasuwanni su kashe su ba masu akawun ma'ana su saye-saye da su wanda yan sun gama saye sayan su waɗanda suka yi sayayya suna da akawun sai su kai to a halin da ake ciki yanzu yan kasuwa duka suna ta kukullewa sakamakon wa'adin ya zo gab da gab ma'ana ya zo ƙarshen da ana nema a daina karɓa ga baki ɗaya wanda a dalilin haka ne yasa mutanen ƙauye su ma saka koka haka zalika suke roƙo akan a ƙara a taimaka wanda wannan ƙarin zai sa a halin da ake ciki yanzu za su mai da hankali wajen ganin sun canzar da kaf kuɗaɗen da suke da su wannan shine sakonni mafi yawa wanda mutanen ƙauye suka fi kokawa a kansa akan ba a kawon sannan ba babban wayar da suke amfani da ita wajen ganin su sun ma buɗe kawo ɗin koyon taransifa kamar yadda ake fata ma'ana shirin da ake na su a ga mutane suna harkar kuɗi ta harkar online wanda wannan al'amari yana ɗaya daga cikin lamarin da dama masana sun daɗe suna magana a kansa wanda suke cewa lallai wannan ƙasa a cakuɗe take da mutanen ƙauye da na birni.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 Idan kuma akwai abin da kuke son sanar da mu akwai bangare na comment wanda muka baku cikakkiyar dama akan za ku yi mana magana kai tsaye ta wannan bangare sai dai ya kasance duk abin da za ku turo mana ko maganar da za ku yi mana ta kasance kuma ingantatta sahihiya. Sakamakon sahihai kuma ingantattun abubuwa kaɗai muke kawo muku muna tare da ku a kowane lokaci.